السلام wa ورحمة الله yanzu dare ne na talata shida ga watan rabi'in al'awwal hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da shida ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin al-intisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi al-dal al-qism al-awwal ar-raddu alayhi fi kitabihi thumma tadayt ta'lifu dr ibrahim bin amir ruhaili Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi ba manta ba malam yana mai da martani dangane da maganan da tijjani assamawi ya yi dangane da maganan da anas ya ce falan nasbir sai ba mu yi haƙurin da annabi ya ba mu ba to sai ya ce kaga wannan yana nuni akan cewa sun saba mu duk abin da annabi ya gaya masu har ma yana nuni akan cewa sun yarda kenan bayan annabi yanzu kaddara baka ji abin da malam zai faɗi a nan ba cikin maganan da aka faɗi akwai inda kalmar radda take to amma ya faɗa saboda kawai ƙiyayya shi dama wanda ya ƙi ka haka yake har rigan da ba taka ba ma sai ya sa maka in ka ce saboda me aka yi maka wannan ɗauke-ɗauke sai a ce saboda ƙiyayya Allah shi kyauta Malam ya ce wa an mastishhadihi bi ƙauli Anas tijjani samawi kafa hujja da ya yi a kan zagin sahabbai da maganan da anas ya ce falam nasbir sai ba mai haƙurin ba ala ta'anihi a kan sukan da ya yi fi sahaba ga sahabban annabi wa madda'ahu min ihdasihim wa riddatihim kuma ya kafa hujja da cewa wannan shi ke nuna cewa sahabbai sun ƙirƙiro bidowi kuma sun yi ridda ba'adar rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan annabi sai ce falaisa fi kauli anas ya ce ƙarya yake yi babu cikin maganan anas ma ya dullo ala tilka da'awa alfasida babu wata magana na anas wanda yake nuni zuwa ga wancan ɓatacciyar magana lamin karibin wala ba'idin ko a kusa ko a nesa ba inda magana anas ke nuna haka wa bayani zalika bayanin yadda gaskiyan al'amari yake annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a lil ansar a hadan annabi ne ya zauna ya ma mutanen madina bayani annahum sayulaquna atharatan wa dhulman shadidan ba'adahu za su haɗu da san kai da tauye haƙƙinsu mai tsanani a bayansu a bayan rasuwan shi don irin yadda annabi yake masu to ba kowa ne zai binci al'amarin gwamnati ya masu ba kuna fahimtar wannan da kyau ko za su kalli abin su fassara wani da zalunci sai annabi ya ce ku yi haƙuri ko kun ga haka to sanda abin ya faru a yanda annabi yake faɗi kuma sai suka kasa juriya wannan laifi ne ba laifi ba ne mutum ne ce ka shirya za ka ji mari a kowane lokaci daga yanzu amma in ka ji marin nan kakka ihu can sai aka mamaye ka aka kwarara maka marin sanda za ka manta da wancan maganar ka sani ina fata mun gano wannan da kyau shigan fa abin da ya faru kenan amma saboda kiyayya an kama su da zagi da cin mutunci kuma to shine sai yake cewa kama ja a fi sahihaini kamar yadda hadisi ya zo cikin bukhari da muslim min hadisi anasin a cikin ruwayan anas wa fihi ya kulun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ciki annabi yana cewa innakum satarawna ba'di atharatan shadida za ku haɗu da san kai mai yawan gaske a bayina a bayana sai ce fasbiru ku yi haƙuri hatta talqawallaha wa rasulahu alal haut har sadu da Allah da ma'aikin shi a tafkina qala anas anas sai ce falam nasbir da abin ya zo kuma sai muka yi gajen haƙuri shine fasaran shi fa muka yi gajen haƙuri shine ba su bi kan Allah ba a cikin wannan hadisin akwai abin da yake nuni akan haka amma kaga karara sai aka makale da abin da ba shi bane ne aka kama zagin bayan Allah Allah shi kiyaye Mala ya ce jiz'un min hadisi anasin fi khabar qismatil ghanaim wannan wani yanki ne na hadisin anas a hadisin da annabi ya zo yana raba ganima yoma hunain a ranar yakin hunain sai mutanen madina sai suka yi korafi ana ɗiba ana ba mutanen makka ba a basu kun tuna hadisin ko har annabi ya tara su a wani rumfa ya ce kada wani muhajiri da ya shigo su waɗannan kaɗai annabi bayan da ya ja masu kunni sai ce wannan ba wani abu ne muku ba za ku ga son kai a bayana amma in kun ga irin wannan rabon an raba ba a baku ba ku yi haƙuri ina ba ta mun gano wannan da kyau saboda duk sanda rabo ya zo aka kasa ba a baka ba kai haƙuri ko to in ka so na gaba ya zo za a baka amma sai kai gajen haƙuri ko to duk hayaniyan ba ka yanzu ba za mu haɗa a gaba ma ba za ka samu ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace to shine sai ce fi kitabin maradin fardul humus a cikin littafin da ke magana akan tsara kasan humusi babu ma ka nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ƙarƙashin babin da ke magana kan annabi ya kasance yu'til mu'allafata qulubihim yana ba wanda ake lallashin zukatansu sai ɗibi kuɗi mai yawa sai ba kafiri kyalin musulmi abin ya faru kenan fa tsaka to mutanen nan da yanzu mu gama yakansu kuma ana ɗiban kuɗi ana ba su mu da mu da muke wahala da shi ba ka ake cewa ba gashi ko kobo ba a ba mu ba Allah shi kyauta za mu zo mu karanta ai wannan wannan ruwan tana cikin riyadu salihina za mu zo kanta da sharhi gamsashe da izinin Allah karanta fatawar bari jitsi na shida shafi na ɗari biyu da da hamsin ɗaya, a lamba hadisi na dubu da da ɗari ɗaya arba'in bakwai. muslim ya fitar da wannan hadisi a kitabun zakati babu a ta'il mu'allafata bihim, a jiz'i na biyu shafi na ɗari bakwai da saba'in uku shafi na hudu, a lamba hadisi na dubu ɗaya da da hamsin tara. ku je ku karanta waɗannan hadisai da sharhinsu ba inda maganan wai sabe sun yi wani laifi yake kawai kiyayya ne kawai in an ƙika sai a ƙirƙiri magana na ɓatanci sai a danganta maka to ba ma kai ga magarba sahabbai ma kun ji ba su tsira ba Allah shi kyauta faƙaulu anas magana anas ya ce muta'allaqun bima ausahun bihi minas sabari maganan da anas ya faɗi yana da alaƙa da wasiyan da annabi ya masu ne na su yi haƙuri ala zulmil wulati a kan zaluncin jagorori wasti itharihim bil hukuki alaihim da kuma ga mukamin da ya kamata a basu sai ba a basu ba sai a riƙa ba wasu wa ghayatu ma yadullu alaihi annahum lam yasbiru ala zulmil wulati mafi ƙurewan abin da ma za ka faɗa shine ka ce abin da mutanen madina za su gan shi kamar zalunci ne da annabi ya ce su yi haƙuri sai suka ga jan haƙuri a kan shi iyakan abin da ma mai faɗi zai iya faɗi kenan bi khilafi madda'ar rafidhi sabanin abin da wannan ɗan shi'a ya riya min al ahadasi war ridda cawai sabe sun kirkiro bidiyoyi kuma sun yi radda fa haza la yatahammaluhu siyaq wannan hadisin ba zai ɗauki wannan magana ba wala ya dullo alaihi kuma ba abin da ma ke nuni akan haka ƙarya yi masu kawai kuna fahimtar wannan da kyau jama'a wasabarun ladi amara bihin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama al ansar kun ga haƙurin da annabi ya umarci mutanen madina su yi wa amara bihi ghayrahum fi haqqil wulati kuma ma ba su kaɗai ba har waɗanda za su zama tare da su ko wanda za su biyo bayan su ai annabi ya yi irin wannan umarni dangane da kama karyan shugabanni ja'a mufassaran fi ahadisin ukhra ya zo a cikin wasu hadisai fa fi sahihaini min hadisi ibn abbas radiyallahu anhuma fa fi sahihaini hadith ya zo cikin bukhari da muslim min hadisi ibn abbas radiyallahu anhuma a hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yarda ainin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya ce man min amirihi duk wanda ya ga abin kyama da bai so ga shugaban shi falyasbir yi haƙuri fa innahu man kharaja min as-sultan shibran domin duk wanda ya majagora waye kaman haka shi ɗani ɗaya mata mitatan jahiliyatan wannan zai yi mutuwan maguzanci duk wanda ya majagoran shi fito na fito mai tawaye ya balle to wannan in ya tashi mutuwan mutuwan maguzanci zai yi duk abin da kaga an yi bai maka ba annabi ce ka yi haƙuri Allah ya sa mu dace wannan hadisi rawahul bukhari fi kitabul fitan bukhari ya rawaito shi a kitabul fitan babu qaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rashin babin faɗin annabi satarona ba'adi umuran tunkirunaha annabi ya ce a bayana za ku ga al'amuran da ba ku yadda ba ba ku so sun saba ma ra'ayinku sai ce ku yi hakuri. ka karanta fatul bari jiz'i na sha uku shafi na biyar a lamba hadisi na dubu bakwai da hamsin da uku muslim ya fitar da wannan hadisi a kitabul imara babu wujubu mulazamatil jama'atul muslimina karkashin babin da ke bayani akan lazimtan jama'ar musulmi wajibi ne duk wanda ya fanɗare ya shiga uku fa jama'a duk abin da mutane suke fa jahilci ke kai su da son zuciya da ƙin Allah ko kuma Allah ya juye zuciyar mun gano wannan da kyau ko in Allah ya juye zuciyarka kana kallon nasi sai kai mai tawili Allah shi kyauta ka karanta jazi'i na biyu lamba hadisi na tara. malam sai yake cewa fi riwayatin ukhra a wani ruwaya an ibn abbas aidan a ruwan ibn abbas ce mar'a min amiri shay'an duk wanda ya ga daga cikin min amirihi ya ga wani abu da jagoran shi yake ya karahu ya bai san abin falyas biyar alayhi kuri kan wannan abin fa innahu man farakal jama'a duk wanda ana tafi cikin gayya ya zuke shibran kamar haka ɗani ɗaya fa mata ya mutu bai dawo ba illa mata mai tattal jahiliya face ya yi mutuwan maguzanci iza jama'a ku hankali ko mutum ya ce ni na fandare ni ba zai kai hankali ina fatan mun gano wannan da kyau ka san da wanda kake yi dan rainin zai tashi cancak ya kai zuwa gawa zuwa ga ai wannan hadisi bukhari ya fitar da shi a kitabul fitan babu kaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama karkashin babun faɗin annabi satarauna ba'adi umuran tunkirunaha karanta fatawul bari jizi na sha uku shi makan takririn shi ɗazuko Allah ya sa mu da eh, irin shi ne dai duka malice fata bayyana anna sabara alal wulati ya kunu biluzumi jama'atul Ya ce yana daga cikin haƙuri da irin abin da jagoran ka yi wanda bai ma daɗi ba shine ka lazimci jama'ar musulmi duk inda ka yau komo kaka bayan inda jama'a suke duk bala'i kana nan amma kana bari ko ka zama ba kawariji kare na annabi kuma ka mutu a haka ka yi mutuwan maguzanci ina ba ta mun gano wannan da kyau wa adamul khuruj ala sultan haƙurin da annabi ya ce su yi shine kasi ma shugabanni tawaye wa ala haza fa anasun radiyallahu anhu wa al ansar kun ga kan wannan bayanin anas da sauran mutanen madina Min sabiri na alal wilati sun yi haƙuri akan shugabanninsu mutamassikin bi biwasiyyati nabiyihim sun yi riƙo da wasiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la yu'rafu min tarihil ansar dan ba a samu cikin tarihin mutanen Madina anna ahadan minhum kharaja alal hukam cewa akwai wanda ya ma shugaba ta waye ba la min ahadul khulafa'ir rashidin tun a zamanin khalifofi shiriyu ba wanda ya wannan wala fi ma adaraku min ahadid daulatil amawiyya haka ma waɗanda suka riski daular sarakunan banu umayya ba wanda aka samo cikin mutanen madina wanda ya masu tawaye wa kana anasun radiyallahu anhu min akhir sahaba mautan kama ta kaddama mun karanta a baya cewa anas yana daga wanda ya mutu na ƙarshe cikin sahabbai karanta shafi na 381 cikin wannan littafin wa adaraka ba'adul umara zulma mislul hajjaj mala ya ce wa kada adraka ba'adar umara zalama kuma shi anas ya riski wasu daga cikin azzaluman shugabanni kamar hajjaji yusuf sakafi alladhi kana amiran alaihi inda ma kana fil iraq lokacin hajjaji ne gwamnansu lokacin anas na iraki وما هذا لا يعرف من سيرته أنه نازعه في سلطانه ba a taɓa ba da labarin cewa ya yi jayayya da shi ya yi fito na fito ya mai tsiwa akan jagorancin da yake ba a taba jin wannan labari a musulunci ba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya tsare mana imaninmu shine mala ya ce wala haraja alaihi babu wani laifi akan wannan ma'ama huwa ma'arufin bihi alhajjaj min zulmi ba taɓa samun anas da sauran sahabban da suke sun rayu da shi a wancan lokaci sun yi fito na fito sun yi jayayya da hajjaji bin yusuf sakafi ba tare da irin abin da yake sanannen abu ne na zalunci na hajjaji bin yusuf sakafi walbatashi da kama karya bal kana fi zalika sabiran muhtasiban tare da wannan sa'ana sun yi haƙuri su nemi ladan haƙurinsu a wajen Allah وكان الحجاج ربما تعرض له بشيء من السب a wani lokaci ƙarara hajjaj yakan kira anas ya zazzage shi washatam ya ci mutuncin shi fala yi khurujuhu zalika an sabarihi duk da wannan bai tunzara shi ya sa ya gajen haƙuri ba ƙasa akwai wanda zai maka abu in ba ka da hikima sai kasa haƙuri ka tunzara sai ka yi wautan da ya rusa ka gaba ɗaya saboda gajen haƙuri sai nasara a kanka to hajjaji na mai wannan wannan bai sa ya yi haƙuri ya yi gajen haƙuri ba alama na ƙalabun kathirin min riwayat ali ibn yazid ƙala. a bisa abin da ibn kasir ya ruwaito a ruwayan ali dan yazid ya ce kuntu fil ƙasar ma al hajjaj ya ce ya kasance yana cikin gidan sarauta tare da hajjaj wa huwa ya aridun nasa layali bunul ash'ath a daren da ya nufin garin allah na wayewa za a kai ma ibnul ash'ath hari to ana faretin sojoji ana kikkin tsasu faja anas bin malikin sai anas dan malik ya shigo faƙalar hajjaju sai hajjaji ya ce hiya ya khabithul jawwal fil marra aliyan wa marra ma'a ibn zubair wa marra ma'a ibn al ya ce ya habib ya mutumin banza jawalun fil wanda yake yawo tsakanin fitina marratan ma ali mun gano wannan da kyau ko marratan alayya wani lokaci ka gan shi a gare ni wa marratan ma zubair wani lokacin yana tare da ibn zubair wa marratan ma abun al-ash'as wani lokaci kuma yana tare da ibn al-ash'as ka sa abin da yasa sake zagin sa'anas akan wannan ba su shiga cikin fitinan ba ne duk abin da ake ba su shiga ba shi sa sai a yi ta kalakale yau a kala masu suna tare da wannan gobe a kara ba suna tare da wannan duk wanda bai gansa cikin jama'an shi ba zai ce suna tare da wa suna tare da wancan ne yana daga shigowan anas anas ba sahabin annabi ne yaron gidan annabi ne shekara goma ina ganin ko ba za a girmama shi don komi ba a girmama shi don wannan ana fahimtar wannan da kyau ko to kalli abin da yi kun fahimta aka zage shi don a tunzara shi amma wallazi nafsul hajjaji biyadihi hajjaji ce ka gan kaɗin nan rantsuwa nake mu da Allah wanda raina yake a hannun shi la'asta'silannaka kama tusta'salu Ya yace wallahi sai na fige ka in tumbuke ka in gama da kai in yi yaga da kai kamar yadda ake idan bishiya an kama ta ba ana zuge ta haka ba shi Allah zan maka wala ujarri dannaka kama jarradu dabbu wallahi kuma sai na zuge ma fatan jikinka kamar yadda ake feda fatan da mu ka zama ka hankali ya zazzage shi ya firgita shi kala ya kula anasun kawai anas cewa yake iya yayya'ani al'amiru ni ne ya laɓe yake da ni kala ce iyaka a'ani da kai nike yi sammallahu sima aka Allah ya kurumtar da kai fastar ja anasun anas ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun gano wannan da kyau jama'a dan an zage ka sai mi dan an yawo an ci mutuncin ka sai mi dan me ba ka hakuri ba ka kai anas ne karanta albidaya wannan haya na ibnu kasar juz'i na tara shafi na 96 jama'a kowa ya sani kamar yadda malaman tarihi suka ambata hajjaju bai da kirki wajen mulkin shi kowa ya san kama karya ta bargaza da yi amma kun sauna abin mamaki mafi yawancin magana da aka danganta ma hajjaji wala ba gaskiya ba ne ku karanta littafin hajjaji bunu yusuf hajjaji bunu yusuf sakafi almuftara muftara alaihi da yawancin maganganun da aka danganta mashi wala ƙarya ne mafi yawanci 'yan shi'a da khawarij sun kirkiri karere sun danganta mashi hajjaji ya yi abubuwa da yawa ba ka raba mai mulki da abubuwa ai to amma a zamanin hajjaji matashi ne jarumi wanda bai da tsoro wanda ya taimaka sosai wajen yakan shi'a da khawarij in ka karanta tarihin shi lalle ya faɗa da su faɗa na gaske to sannan kuma ya yi faɗa da sahabbai faɗa na gaske saboda kara kujerar mulkinsu to wasu maganganun da ake cewa ya yi ya yi ya yi akwai gaskiya akwai ƙarya kuna fahimtar wannan da kyau ko in kun samu wannan littafin hajjaji bin yusufu sakafi Al-Muftara, alaihi to za ku ga wasu maganganun malamin diya karyata su ba daidai ba ne ma wasu maganganun kuma gaskiya ne ba ina fatan mun gano wannan da kyau amma na ce mafi yawa amma duk da mutum ya kai ga kama karya da yin duk abin da yake son ya yi ɗin in Allah maɗaukin sarki ya ga damar nuna mai shi ba kowa ne sai ya nuna mashi ba wani ba shi hajjaj nan ibn yusuf sakafi akwai lokacin da Allah maɗaukin sarki ya jarabce shi da son auren wata mata ita kuma Allah maɗaukin sarki ya jarabce ta da ƙin shi to sakamakon yana bala'in santa ita kuma tana ƙin shi sai kuma Allah ya jarabce ta da tsoron shi don kowa san me zai je faru to shine sai ta yadda za ta aure shi amma fa da sharaɗa zai ba ta wasu makudan kuɗi kuma ya yadda to an yi auren ba daɗewa ya je sallan isha'i kafin ya shigo gida sai ya ji tana da yara waka cewa to wannan yar godiya ya za ta yi da kanta idan wannan bakin jaki ya sadu da ita to ita dai ba ta haifi doki ba kuma ba za ta haifi jaki ba to kaga alfadari za ta haifa sai ya shigo ya ce na lura ƙiyayyen nan dai tana nan har yanzu baki bata ba ce wallahi to gaskiya za a rubuta ce kuɗi na ya ɗibo kuɗin ta ya lissafa ya bata ta ya ce a sauka lafiya to shi hakimi ne ba shi ne sarkin gaba ɗaya ba sai sarkin shi sai ya aika mata cewa yana son ta zai aure ta saboda a zamanin ba kyakkyawan macen da ta kai ta sai ta aika mashi cewa to yallaɓai me za ka yi da ƙwaryan da kare ya lallage a cikin shi sai ci koma da cewa sai a wanke so bakwai wanke na farko a satar baya ta ce ita tana da sharaɗin aure idan aka ɗaura masu aure to tana son za a shirya raƙumi irin na saraki za ta hau hajjaji bin yusuf sakab shi zai ja akalar raƙumin nan daga nan har gidan sarauta kuma tafiyan aƙalla ka lissafa ta kai daga nan zuwa maiduguri kuma a ƙasa kuma ƙafan shi ba takalmi wani abu ne mai sauƙi aka aika mai aka ce ga abin da yake sanye ake sanye ya ce ba matsala ce ta shida ta zo da ƙawayenta kowane ta haura kuma ya wuce gaba yana janta ana mata kiɗa na sarauta ana komi yana tafiya har suka je ƙofar gidan sarki sai ta yadda zinari sisin zinari a ƙasa ta ce kai icarin ke daɗi duba nan ka ɗauko man azurfa na ya faɗi ya dudduba sai ce in ke daɗe ni ban ga azurfa ba zinari na gani ce duba da kyau da ya lalala ce wallahi ban gani ba azurfa zinari na gani sai ta ansa ta ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah azurfa na ya faɗi ya da ya zama zinari ta bar auren hakimi yanzu ke aurenta ma'ana ta rama kenan to duk mutum yake ganin ya isa ku wallahi kana da sai Allah madaukin sarki ya mai da shi bai isa ba duk wani abin da ya cika to dalili ne akan me akan watsewan shi fana'i mun gano kullu ma kamula duk abin da ya cika dalilin ala zawali dalilin ya kan cewa lokacin karewan shi yi kuna fahimtar wannan da kyau ko in ga abu ya turumbatsa Allah kusan karewa ne Allah madaukin sarki ya samu mu dace shi ya jaji bin Yusuf sakafin nan bai bar kowa ba kamar yadda malaman tarihi suke faɗi aka ce akwai lokacin da ya je yana tawafi sai wani mutum ma yana tawafi sai ji mutum yana cewa Allah ka la'anci dagacin ƙauyenmu Allah ka wulaƙanta dagacin ƙauyenmu Allah ka yi mai kaza sai hajjaji ce haba bawan Allah me maka kai ce ya zalimi ne macuci ne bai da kirki ce to kai kai karin shi wajen hakimi mana ya ce a a a a sharrun minhu ai gara wannan da wancan din ai ya ce kai baka san yan uwan juna bane zai kwaba mashi ce na gaya maka gara ha dagacin mu da hakimin sai ce kai ka san dagacin yace na san shi ka san hakimin na san shi in ka gan shi zaka gane shi yace kwarai da gaskiya kai ne <laughs> sai ce kai ka kai yace to yau zaka sani zaka san kai wauta sai ce kaga ko a ƙauyen mu an gaya man cewa dama al'adan gidanmu ne a shekara mukan yi hauka so ɗaya ina ganin yanzu wannan shine lokacin hauka <laughs> na wannan shekara aka ce hajjaji ya ji daɗi ya yi dariya ya ko kyauta ya bashi ya kira kanin nashi ya kwaba mashi akwai lokacin da ɗan wani sahabi ya laifi hajjaji ya ce a nemo shi aka neme shi a gari kakaf sama ko ƙasa aka rasa shi sai aka ce ka kira baban shi ka tambaye shi baban shi baya karya in yana gidan shi zai gaya maka in ma ya san inda yake zai gaya maka aka aka kira shi aka ce kai ka san dan ya yi ma gwamnati laifi ya ce eh na sani kuma ka san ya gudu ya ce eh ina je buye ɓuye ce yana gidana ni ne na ɓoye shi ya a kake gaya mana haka ya ce eh yace to dan me ba za ka yi ƙarya kare ɗanka ba ya ce Allah na fi jin tsoro sama da kai abin da za ka yi ma yaran nan bai wuce ka kashe shi ba ni ma zan mutu kai ma za ka mutu shi ne almoti ya ji ma'una wal qiyamatu dummuna wallahu ya hukumu bainana ce kudu ka kashe shi ba wani abu ni ba zan maka ƙarya ba Allah na bujin jin tsoro da kai ya ce na yafe ma ya ɗauko dinari dubu ya bashi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu inna Allah balighu amri kada Allah kulli shay'in Allah madaukin sarki kenan ga duk wanda bai fahimci waye Allah ba Allah sa ya sha mamaki kun fahimci wannan da to hajjaji bin yusuf sassaƙafi kamar yadda malaman tarihi suka ce shine sanadiyan kashe abdullahi dan zubair kuma ya je rushe ba wannan da tarihi ya tabbatar da wannan akwai abubuwan da ya yawa amma ina gaya muku mafi yawancin abin da ake danganta ma hajjaji ibn yusuf sakafi gaskiya ba daidai ba ne kawai ana kirkirar maganganu ne ana faɗi saboda an gan shi dai ya yi taɓar gaza ya yi kama karya to bara a ƙaƙƙala mashi musamman waɗanda ya ba kashi. Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin nan za mu saurara muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika duka shahadu Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum